A jamhuriyar Nijar yanzu haka ana cike da murna tun lokacin da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kare haƙƙin ɗan Adam ta bayyana da kwaranta ta ƙasar da ake kira a Faransance Commission national de Défense des Droits de l'Homme CNDH cewa ta kai a sahu na farko ko statue na hukumomin da suka fi kowane guzari a duniya a fafatakar kare haƙƙin ɗan Adam abin da ya sa hukumar bayyanawa 'yan ƙasar wannan nasar da ta samu Shugaban majalisar ɗinkin duniya wadda ɗaya daga cikin membobinta ya karanta gaban 'yan jarida a madadin khalid ikri shugaban hukumar ta kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar nijar shi wannan a da muka samu wai menene a takaice ƙarin shi na farko dai yana ba ƙungiya ta ƙasa mai kare haƙƙin ɗan adam kamar wannan tamu ta nijar yana ba ta dama ta je a gaban majalisar ɗinkin duniya mai kare hakkin ɗan adam ta yi magana bayan gwamnati ya yi magana ita ma ta yi magana yana ba ta dama ta je takara kamar wajen network ko in ce rezo na ƙungiyoyi na kare hakkin ɗan adam ko hukuma ta kare hakkin ɗan adam na kontinent na afirka duka yana ba ta dama hallo shi kamar network ɗin ma gaba ɗaya shi na duniya duka ganiri can ma ta je ta yi magana kuma ta yi takara a ɗauke ta kenan a takaice kun ga ci gaba ne wannan hukuma ta ƙasa mai kare hakkin ɗan adam ta Nijar ta samu kuma wannan ya ɗaukaka ya fifita sunan Nijar kwarai da gaske amma sun mu shawara da cewa akwai wurare kurakurai wa'anda ya kamata mu gyara su e dama shi aikin aka ɗauka ɗan adam bai cika goma ba tara ne kenan nan zuwa shekara biyar tun da shekara biyar zuwa shekara biyar sai an sake yin a ga kowace hukuma ta ƙasa mai kare hakkin ɗan adam lalle ta bi daidai ko bata bi daidai ba kenan ba kwana za mu yi ba shi shi kokowa ta kare hakkin adam kullum sai bayan rai kullum yin ta ake ba za mu wasa ba su ma kungiyoyin da ke kula da kare haƙƙin bil'adama na jamhuriyar ta Nijar sun tabbatar da cewa guzarin hukumar ta kare haƙƙin dan adam ta ƙasar ce tabbata damar samun wannan matsayin kamar yanda Jibo Mago daya daga cikin masu gwagwarmayar kare haƙƙin dan adam a jamhuriyar ta Nijar ke cewa. kuzarin eh, su ne ba su wani abu kaga nan Nijar da in ka diba cikin ah, akwai wajen fannin ko wajen 'yan jarida Nijar ta samu wannan gala kuma fannin a ce zaman lahiya cikin kasa kuma Nijar ta samu wannan fana don ababe na wanda masu masu zuwa tare amma abin da muka so yanzu duk abin da muka mu dai wani fannin eh, makarantun ne da wajen kiwon lahiya ɗin amma wajen ɗan Nijar a bashi dama shi faɗi abin da ya kaso ba a tauye shi ba a cikin Nijar na ɗaya da cikin kasashe wanda aka ce ai yabo bisa gare shi kenan abin da muka so yanzu wanga matsayi da ita Commission National Fundamental Liberté Fundamental to ta tsare wannan matsayi da tabbata ta kiyaye ka a samu samu wani eh, eh, cikas ko shi to fannin 'yan siyasa ko duka haka wannan ba mu hata shi. dai wannan matsayin na farko da hukumar ta kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Nijar ta samu a gaban majalisar ɗinkin duniya muryoyi na ci gaba da tashi a cikin ƙasar domin kira ga hukumar da ta ƙara yin ɗamara kuma ta ƙara dage damce domin a fannin sha'anin kare haƙƙin ɗan adam har yanzu akwai sauran rena akaba a cikin ƙasar haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.